ta ce barka da haka Allah ya ji dan malam ya kai rahama kabarin sa amin ya hayya da dukkanin magabatan mu ta ce mahaifiyar mu ce duk sun da muka yi mata wani abu na laifi sai ta fara tsini mana da Allah kun ga magana ta ko wallahi abin yana da yawa wallahi mu musta'an tana kalamai marasa daɗi a kanmu kuma ko da yaushe haka take mana ba za ta taɓa cewa Allah ya mana albarka ba ta yaushe sai tsinuwa ko zagi ga shi muna ƙoƙarin faranta mata amma ba ta yin abin yana na zai dame ki ai ne hankali yake cikin wannan jarabawa da abin zai dame shi na farko wannan mahaifiya ki ji tsoron Allah da ita da duk wanda yake da harshe makamancin haka wallahi ji tsoron Allah akan ƴaƴayen addu'o'in da za su shiga tsakanin mu da yaya mu ko mun kan gari wasu mun rashin cikin sai zaman to addu'o'i ne da fata na alkhairi domin iyaye ne manzo na sallallahu alaihi wasallam ya yi hali da mutum ya yi mummunar addu'a ƴaƴansa ba ma ƴaƴa ba yace la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum kada ku nuna addu'a akan kanku kada ku nuna addu'a akan ƴaƴanku kada ku nuna addu'a akan dukiyoyinku yace la tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha ata'un fa yastajibu lakum kada ya zama to kun yi dacen wani lokaci wata sa'a da a lokacin ana amsa addu'a kuma ku wannan addu'a Allah ya amsa muku da haka wallahi mu ji tsoron Allah manzo Allah ya yi hani a nan karara kuma hadisi ne ingantacce da Imam Muslim ya fitar da shi na cewa kada kai addu'a a je a yi dace ko ce rashin dace ne wannan kai a gare ka ko kai mummunan addu'a kuma ya zama to ta dace da lokacin da ake amsa addu'a kuma wanda shi ne bil asl addu'ar iyaye da 'ya'yansu tana cin addu'o'i karɓar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na cewa addu'o'i guda uku ba a dawo da su daga cikin yake ne da wa walidi ni waladihi addu'ar da mahaifi zai yi mawa ‘ya'yansa wannan wannan shi ne asal wa'in kan mu sani cewa Allah madaukakin sarki ne rahama ne mai jin kai ne mai tausayi ne na cewa ba kowane sharri bane da idan kai addu'a Allah madaukakin sarki bi amsa Allah ya ce walam yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khayri wa qudiya ilayhim ajaluhum fa nadara alladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun da komai ake riga Allah yana bayarwa wallahi da mun bane damun ne damun gari yanzu yi wani yan shaɓaci zai ce komai ma ya in sama da ƙasa za ka haɗe ne za ka inda irin waɗannan addu'o'i da ake yi nuna na Allah yana karɓa da an wahala to amma duk da haka mu sani cewa an tun da manzo Allah ya faɗi cewa kada ka je ka yi dace da lokacin da ake amsa kenan akwai yiwuwar za ka iya gaman katar ɗin da za a amsa da haka ne abin da yake mafi alkhairi kai addu'a alkhairi tsakaninka da 'ya'ya Allah yi albarka Allah ya shirya Allah ya shirya Allah kasa Allah ya abubuwan alkhairi da Allah mu ji tsoron Allah Allah ya sa mu dace kuma ki hakuri jarabawa ce amma ki sani wala ya bani rabbuka ahada Allah baya zalunci ta haka idan ta yi kuri ba bi haƙƙin ba Allah zai kubutar da ku bi idin subhanahu wataala